Sashen Hausa na murya Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci da fatan an yi na lafiya. Yau ranar Litinin 31 ga watan Mayu shekarar 2021. Sarfili hashin gumen letara da barmaka almasi garba da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC ke farin cikin kamu wannan shirin. A cikin shirin za ku ji halin da ake ciki game da dokar hana yawo da ta shafi jihohin kudu biyar. haka kuma za a ji matakan da shugabannin ecowas suka cimma a wani taron kol da aka gudanar a ghana kan halin da ake ciki a kasar mali muna kuma dauke da rahoto na musamman kan buɗe zauren sauraron ra'ayin 'yan najeriya kan yiwuwar sake fasalin kundin tsarin mulki sai kuma labaran wasanni da za mu kawo muku amma da farko sai an fara da shan labaran duniya. Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Dimokuraɗiyya kanta tana cikin haɗari a nan gida da ma sassan duniya, in ji shugaban Amurka Joe Biden a wani gargaɗin da ya yi yau litini yayin da yake ajiye furanni a makabartar sojoji ta ƙasa da ke Allentown, Virginia. Biden ya yi waɗannan kalaman ne bayan da shi da mataimakiyar shugaban ƙasa Kamala Harris da manyan jami'an sojojin ƙasar suka yi hidimar ajiye furanni a makabartar ƙasa ɗin ta alantan abin da muke yi yanzu yadda muke girmama sha'anin tuna gwarazanmu da suka faɗi zai yi tasiri kan koshin demokaradiyya za ta jure na lokaci mai tsawo ko a'a a cewar shugaba biden a wani nuni a fakaice da kutsawa ginin majalisar dokokin tarayyar amurka da masu neman sauya sakamakon zaben da aka yi a watan oktoba suka yi ranar shida ga watan janairu zaben da Biden ɗan jam'iyyar Democrat ya kayar da shugaban ƙasa na lokacin Donald Trump na jam'iyyar Republican. Wasu jami'an tsaron ƙasar Turkiyya sun kama wani ɗan ƙanin malamin addinin musuluncin nan da ke nan Amurka mai suna Fethullah Gulen a wani aikin harkar tsaro da suka yi a ƙasar waje kuma sun kai shi ƙasar ta Turkiyya inda zai fuskanci shari'a a cewar kafar yada labaran gwamnatin Turkiyya a yau dinnan Litini. An kama Salahuddin Gulen wanda ake nema a Turkiyya, kan tuhumar kasancewa mamban wata kungiyar ta'addanci a wani aikin tsaro da hukumar leƙen asirin Turkiya MIT a takaice ta gudanar a cewar kamfanin dillancin labarai na Anadolu. Rahoton bai ambaci inda aka kama shi ko kuma lokacin da aka kai shi Turkiyar ba, amma an yi imanin cewa ɗan na ƙanin Gulen ya zauna ne a ƙasar Kenya. hukumomin leƙen asiri na burtaniya tare da sauran hukumomin tsaron ƙasashen yammacin turai na taimakawa ma wani sabon bincike da amurka ke yi na gano asalin cutar corona a cewar wasu jami'ai a bangarori biyu na yankin atlantika binciken zai fi mai da hankali ne kan ɗakin binciken ƙwayoyin cututtuka na wuhan da ke china yayin da ake ƙara zaton wannan cutar da ta gallabi duniya ta kuma yi sanadin mutuwar miliyoyin mutane ba mamaki daga wannan ɗakin bincike ta fito zargin da ita kuma china ke matukar karyatawa jami'an gwamnati a burtaniya sun gaya ma jaridu a london jiya lahadi cewa zargin nan na cewa daga ɗakin binciken cutar ta sulalo na da tushe wanda hakan ya sha bamban da shakkar da hukumar leƙen asirin burtaniya ta shafe tsawon watanni 18 tana nunawa ƙasar iran da manyan ƙasashen duniya shida sun samu ci gaba a tattaunawar da suke yi ta farfado da yarjejeniyar nukiliya ta shekara ta da goma sha biyar, to amma har yanzu ba a daidaita kan wasu muhimman batutuwa ba a cewar mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen iran a yau dinnan litini iran da manyan kasashen na duniya sun shiga tattaunawa a birnin vienna tun a watan afrilu don bullo da matakan da amurka da iran za su bi game da takunkumi da kuma harkokin nukiliya kafin a cimma yanayi na cikakken mutunta yarjejeniyar nukiliyar kowane zagaye na tattaunawar da aka yi a biyana ka iya zama sharar fage ta ƙarshe abin da sa'id katib zade ya gaya ma taron manema labarai da akan yada mako-mako ta gidan talabijin kenan. Kasar China ta sanar yau litini cewa za a yadda kowanne ma'aurata su haifi 'ya'ya uku uku wanda wannan wani babban canji ne daga tsarin nan na 'ya'ya biyu kawai tsanani bayan da wasu alkalaman baya-bayan nan suka nuna yawan haihuwa ya yi ƙasa sosai a wannan ƙasa wacce ita ce tafi kowace yawan jama'a a duniya. An amince da wannan canji ne yayin wani taron da shugaba Xi Jinping ya jagoranta na kwamitin gudanarwa na jam'iyya mai mulki. A shekara ta da goma sha shida, China ta soke tsarin na haihuwa ɗaya wanda aka bullo da shi don tsaida yawan karuwar jama'a. Tsarin haihuwa biyu tsanani ɗin ya kasa hanzarta yawan haihuwa yayin da tsadar kula da yara wanda ke karuwa a biranen China ke sa ma'aurata jinkirin haihuwa. labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc da farko za mu fara ne da zuwa yankin kudu maso gabashin najeriya inda dokar hana yawo ta fara aiki a wasu jogogi saboda tsaro alfonso okurigwe na dauke da wannan rahoton Bayanai daga sassa daban-daban na yankin kudu maso gabashin Najeriya sun nuna cewa umarnin zaman gida wanda kungiyar fafutukar kafa kasar Biafra ta IPOB ta wajabtawa kowane ɗan kabilar Ibo da ma mazauna su bi yau a duk faɗin kudu maso gabas da ke kasar kabilar Ibo ya yi tasiri sosai kamar yadda wasu mazauna jihohin yankin suka bayyana. Sunana Alhaji Haladu Ismail mai ba mu gwamnan jihar Iboyi shawara a kan hanyar tsaro da makiyaya. Gaskiya wannan dokar da aka bayar na IPOB da suka bara kan zaman cikin gida yau. Da gwamnan garinmu wato mai girma gwamna David Wade Umari ya ce kowa ya fito duk wanda hasali ma yake cewa duk wanda bai fito ya buɗe kasuwa a shago ba za a shagon shi. Amma daga baya kuma ya ce jama'a a bi doka a zauna a gida kar a fito. Eh, saboda kasancewa fitowar zai sa su yan ipo da ke kai wanda suka fito kasuwa attack su ma akai attack so saboda kai dauki ran mutane sai mutane shiga wani hali shi yasa ko daga baya ce kowa ya zauna a gida to yanzu hakan nan muna zaune kowa na zaune a gida amma a cikin anguwa ana harkokin yau da kullun da aka saba Ibrahim Samaila mazauni Enugu. To yanzu haka dai halin ciki na dokan da aka sa na kowa zauna gida gaskiya kusan kowa da kowa ba wanda ya fita da cikin al'ummar mu da muke ana kuma gaskiya Kamar in ka bi kan hanya yanzu ba za ka ga kowa ba dai gaskiya duka mutane suna gida ba wani su wanda suka kan. dangane da dokar da ta bayar. Eh wato kowa ya bi kenan. Eh gaskiya mutane da yawa sun bi gaskiya dan yanzu haka da nake da kai ba wani motsin wani abu da yake gudana na kai kawo kama da mota ko kuma keke da wasu abubuwa na zirga-zirga da ake gaskiya babu wani abu da yake zuwa yana dawowa. Ni ne garba talle ina jihar Abia Ora California Market Abba. IBOP abin da suka yi nema dai kowa ya zauna a gida don a nema a zauna lafiya. Hmm. Saboda Abba junction ne na 'yan kasuwa. Hmm. Wanda kowa da kowa yana neman zaman lafiya. Hmm. Yauwa. Kuma Allah ya yi yi Allah ajiye mutane da dama a wajen wanda Allah ta ya ci abin sosai a wajen. Hmm. To ka ga duk da za a fi zaman lafiya mazauna abba suna neman ta. In ka matakin tsaro sosai akwai matsaro. Da hmm. shi akwai tsaro. suna na Alhaji Hamza Abdullahi kuma ni mazamni Iwar Imo State. A to mutane dokar da sun kabi ai tsoro ne kamar kada a zo a lalata musu kaya. Eh, saboda sun ce kada kowa ya hito. Hmm. Za su hito su yawata kamar haka duk wanda bai rufe kane ba za su halbe shi su kwashe kayan. Hmm. To shi yasa mutane sun kaji tsoro. Eh, Alhaji Abdullahi ne daga Okada a Lambara. Eh, halin da ake ciki muna zaune a gidajen insha Allah ba wani jini samuwa kowa na gida a zalmi lafiya ne. Eh, shin an bi ita wannan dokar zaman cikin gida da kungiyar ipob ta ce kowa ya bi? ya eh, ne dokar eh, amma ita gwamnati ta tana bin ta wani matsala ga shi yasa aka ci kowa zama a gida. wato ba fita kasuwa ba yau da kuma gudanar da wasu. ba wanda ya ta kasuwa zauna a gida a zalmi a cikin makon da ya gabata ne kungiyar ipob ta gargaɗi kowa a yankin kudu maso gabas ya kasance a cikin gida a rana ta yau talatin ga wannan watan domin karrama jaruman Biyafra, waɗanda suka sadaukar da rayukansu suka mutu a yakin basasan da ya kammala a shekarar alif ɗari tara da saba'in. Da can kungiyar ta shirya kowai zaman cikin ɗaka ne jiya Lahadi kafin ta ɗage shirin zuwa yau. domin akasarin al'umman yankin su samu su gudanar da hidimomin ibadar lahadi a jiyan. Alfonso Sokorigwe, muryar Amurka, daga Umahia, Najeriya. A gaida Alphonsus Okoroge, ƙungiyar Ecos ta gudanar da wani taron ƙola ƙasar Ghana domin neman mafita ga halin da ake ciki a kasar Mali. Wakilin Ruwan Abbas ya haɗo mana da wannan rahoton. An shirya taron kolin na musamman don canza hali da ake ciki na rikici a kasar Mali a dalilin kamewa da riƙewa da kuma murabusin ɗin da ya biyo baya na shugaban kasar da firimiyarsa bayan gabatarwar da tsohon shugaban tarayyar Najeriya kuma wakili na musamman na ECOWAS har yau mai yin tsakani na kasar Mali ya yi Shugabannin kasashen sun nuna damu damuwa matuƙa gaya. game da irin hali da kasar mali ta tsinci kanta a ciki wadda ya iso a tsakiyar tsarin yarjejeniyar mika mulki shugabannin kasashen sun bukaci cikin hanzari a saki tsohon shugaban kasar da prime Minister sa waɗanda aka yi wa ɗaurin talala a wata sanarwar bayan taro na accra kungiyar ecowas ta ba da sanarwar dakatar da kasar mali daga kungiyar kamar yadda yake shimfiɗe a cikin kudurinta haka kuma shugabannin kasashen sun bukaci a naɗa sabon prime minister ƙasa cikin hanzari da kuma sabuwar gwamnatin gamin Gambiza ta ci gaba da shirin mika mulki. Ministan harkokin wajen da haɗewar nahiya uwar gida Shali cuwe ta shaida wa 'yan jarida bayan taron cewa ra'ayin dakatar da Mali ya dace da matsayar ƙungiyar ECOWAS na rashin amince da fitina da ƙin yadda da rashin bin doka da rashin biye wa dokar da ke tafiyar da ƙasar. We all know the situation in Mali, the situation being that there's a security the issue Dukkanmu mun san irin hali da kasar Mali ke ciki na rashin tsaro. Sama da rabin kasar ba a hannun gwamnati yake ba, yana a hannun 'yan ta'adda ne da masu tada zaune tsaye. Wannan ma kawai wani abu da ke bukatar gyara ne. Don haka ya zama wajibi ga shugabannin kasashen nahiyar su duba baki ɗayan lamarin ta ɗaukan matakai yadda hakan ba zai sake abuwa ba. ra'ayin shugabannin kasashen afirka shine a yi tafiya kamar yadda ka'idodi sun ka nuna a kan demokuraɗiyya da mulkin kwarai tare kuma da dakatar da mali daga kungiyar ecowas da kuma cewar ta yi aiki da ecowas din da kuma hari yau tsarin mika mulkin na kan hanyar cimma buri wadda shine mai da al'umman mali ga mulkin demokuraɗiyya saboda hakan zai yi tasiri ga sauran nahiyar afirka ta yamma madam ayok Yakobo ta yi kira ga kasashen duniya su ci gaba da taimakawa Mali ta kasance a kan hanyar demokuraɗiyya bisa limana. We are asking the appealing to all the international communities to continue to engage Mali and to... Muna kira ga kasashen duniya su ci gaba da yin hurɗa da Mali su taimaka wa Mali yadda ba za su ga wuce daga kan hanyar mika mulki ba. Saboda duk abin da zai sami Mali zai yi mummunan tasiri akan al'ummanta wannan ba shine burinmu ba. Mun dage kan lallai su biye wa ƙa'idodin miƙa mulki wadda zai maido da su bisa tafarkin mulkin demokaradiyya. kungiyar ECOWAS ta bukaci mai yin tsakani Goodluck Jonathan ya koma Mali cikin mako ɗaya ya tinkari waɗanda sun kai ruwa sun kai tsaki akan ra'ayoyi da aka ɗauka ɗin nan. Radwanullah Muktar ba sashen Hausa na muryar Amurka Accra, Ghana. A gaidar Radwan Abbas, to yanzu kuma lokaci ne da sani sha'ib fashi zai shigo da rahoto na musamman. A Najeriya, a gobe ne al'ummomin yankin kudu maso kudu za su hallara a cibiyoyin sauraron ra'ayoyin jama'a game da gyaran da za a yi wa tsarin mulkin kasar. A yayin da sauran shiyoyi biyar ɗin, jibi laraba da kuma alhamis ne za su gudanar da nasu kamar yadda mukaddashin kakakin majalisar wakilai ta ƙasa Ahmed Wase wanda ke shugabantar kwamitin gyaran tsarin mulkin. Shin meye tsarin mulki kuma ya zai shafi rayuwar talaka? Farfesa Abdallah Oba Adamu ya yi fashin baki. duk wani gyara da za a yi a tsarin mulki ba zai shafi talaka ba sai talakan ya riga ya san wani takamman ma menene wannan constitution din shi tsarin mulki ana yin shi ne saboda a kare haƙƙin jama'a haƙƙin yancin da zaka faɗa abinda zaka cin haƙƙin rayuwarka haƙƙin da ka nemi abinda da zaka yi sana'a ingantacciya kula da lafiyarka a kula da iliminka a kula da duk abin da zai sa rayuwarka ta ji daɗi to idan ya zamanto cewa an kai wani matsayin da yake ana ganin fa zaman ba zai yiwu ba ya da farko ana ganin cewa eh za a iya zama tare yanzu kuma an kai matsayin da wani suna cewa bai kamata a zauna tare ba saboda ra'ayin ya ya bambanta to wannan constitution review din da ake son a yi na gyaran tsarin mulkin dole ne a zauna a tambayi juna a tito wai shin a za a ci gaba da zama a yadda ake ko ko akwai wani gyara da za a yi wa ita wannan tsarin mulkin saboda ya gamsar da kowa da kowa tsarin mulki na 1999 shine ake amfani da shi har yanzu sai da aka yi watanni tara ana yin taro wajen gyaran sa. wannan kuma gyaran da sanarwar da aiwatar da shi ƙasa da kwana goma shin ko da kai wata hanya na yanke da za a iya bi don ƙara wannan taron tasiri da ta goma shi Alhaji Sulhama ya halarci gyaran tsarin mulki har sau uku na Najeriya a baya. Ya kawo hamzari. da ma ana neman sauki da sai a ɗauko wato rahoton taron gyaran kundin tsarin mulkin najeriya da aka yi a ƙarƙashin abacha da shawarwarin da aka kawo na yadda za a sake tsarin zaman ƙasa da kuma irin iko da ya kamata kowane mataki na hukuma ya samu da kuma yadda za a kasafta arzikin ƙasa. Sannan a ɗauko rahoto na taron ƙoƙarin gyara tsarin mulkin Najeriya da kuma mulkin nata shi kansa wanda aka yi a ƙarƙashin Obasanjo a kan irin gyaran da ya kamata kundin tsarin mulki kuma da irin gyaran wanda da ya kamata a yi wa salo na mulki a cikin ƙasar najeriya sannan sai a ɗau wato taron da aka yi a ƙarƙashin jonathan goodluck a 2014 wanda aka kawo shawarwari na yadda za a gyara kundin tsarin mulki na yadda kuma za a sake kasafin tsarin zaman ƙasar wanda zai biya bukata mafi yawan mutane to ni a gani da an aka ɗauki rahotannin nan guda uku aka saka wani kwamiti sai duba waɗannan rahotanni da shawarwarin da aka kawo su ya tace ya kawo wata farar takarda gana nufin white paper kenan da gwamnati da su kansu majalisa za su duba wata kila da an fi samun matsaya mai kyau a kan yanzu a cikin wannan ɗan ƙanƙanin lokaci. Batutuwan da za a yi muhawaran a kansu sun haɗa da matsalar tsaro, kafa 'yan sanda na jiha, sake tsarin rabon dukiyar ƙasa, haramtawa Fulani yin kiwo da mashekari a kudu da kuma yammacin ƙasar da kuma batun ɓallewa daga Najeriya don cin gashin kai. Ɗauki batun tsaro, shugaban majalisar dattawan Najeriya Ahmed Lawan ya faɗi a wajen taron da aka yi game da harkokin tsaro a Abuja cewa watsin da aka yi da ƙananan hukumar mulki shine umar habaisin da ya jefa Najeriya cikin halin da ake ciki yanzu. we have diminished the local government system, I think we can attribute some of the security issues to the absence of functional local government system. For me, I think the time has come for us to take up the challenge to ensure that the local government system functions in keeping with looking for ways for solutions to the security challenges that we face. ya ce lokaci ya yi da mu mahukunta ya kamata mu mai da hankali wajen tabbatar da cewa ƙananan hukumomin mulki sun sami damar gudanar da ayyukansu kamar yadda ya kamata cikin wadata bisa tsarin da ta kafa su don magance ƙalubalen da najeriya take fuskanta a halin yanzu A nasa jawabin sarkin Ile-Ife wato Oni na Ife Oba Adeleye Enitan siye ya ce shugaban majalisar dattawan Najeriya fa ya faɗi gaskiya. Domin na kurkushewar da aka yi wa ayyukan ƙananan hukumomi shine ya jefa mu a halin da ake ciki yanzu kowa na kuka. Let us be very truthful in this country. In this gathering, the Senate President mentioned the key factor, the collapse of local government. It has completely collapsed. They are underfunded. You don't even reference them for anything. We all have faults. All of us here. It's very important for all of us to know that we are not all sale. Let us engage a lot of youth organizations that understands ya ce ba a yin komi da su domin ba su da wadata kuɗin da za su gudanar da ayyukan su kamar yadda ya kamata kuma ba ma a son ya sa harkokin tafiyar da shugabanci a nan. A nan ne ya ce mu fa dukkanmu muna da laifi. Wata ba a yi gyara a al'amuran ƙananan hukumar mulki da kuma abin da ya jibanci samarwa matasa ayyukan yi ba. Rayuwarmu tana cikin hatsari. Ku kanku 'yan siyasa ba kwa iya yin walwala a cikin gari sabili da rashin tsaro. To matasa Safa suna fama da yunwa da fatara gashi kuma a hasali suke saboda haka sai fa an yi gyara a wannan al'amari in kau ba haka ba to za a yi cin kuna makadangare batun kafa 'yan sanda na jiha al'amari ne da tsohon sufeto janar na 'yan sandan najeriya suleiman abba ya ce ba laifi ba ne kafawa to amma ya yi ta'alikin cewa duk wanda zai baka riga dibi ta wuyansa ita najeriya fa kasa ce wacce ta hada jihohi guda talatin da shida da kuma abuja kowannen suna da rundunar yan sanda wadda akwai kwamishinan yan sanda kuma dukkansu suna karkashin sakka janar kamar yadda tsarin mulkin kasa ya bada ya kamata a tattauna kafin a ce za a yi tattaunawar kuma ita ce ta yaya waɗanda suke fama a yanzu haka ba su iya biyan albashin ma'aikatansu za su yi idan an ba su aikin ɗan sanda ta yaya gwamnonin ma za su tabbatar da cewa ba za su karya wannan aikin ɗan sanda kamar yadda suka karya a ƙananan hukumomi ba kowa ya sani da cewa ƙananan hukumomi suke da mulki na harkar tsaro lokal gaman ciyaman yana haɗa kai da dpo yana haɗa kai da sarakuna suke ba da tsaro a ƙananan hukumomi waye ya karya su kowa ya sani gwamnoni ne gwamnoni ne suka sha gaba a cikin harkar kuɗaɗen su suka sa yau lokal gaman ciyaman bai da karfin da zai taimaka wa ciwo e idan ba su iya yi a lokal gaman ba ta yaya za su iya yi a jiha idan ba su iya biyan albashi ba da aikin ɗan sanda a gaskiya abu ne mai matukar buƙatar kuɗi kuma kowa ya sani a jihohin nan akwai waɗanda ba su iya biyan ma'aikatan sallantana su kula da harkar tsaro misali gwamnan ondo ya taɓa faɗa lokacin da ake maganar sun fito da amatuku ya faɗa cewa ba wani dalili ba ne illa suna son su mulki harkar tsaro bawa ce suke so kurum dan dai da gaske suke yi to tallafa 'yan sanda a samu tsaro ne ba alheri Wani batu da ya fi ɗaukan hankalin jama'a shine batun ɓallewa don cin gashin kai daga Najeriya. Shin ko yaya 'yan Najeriya ke duban wannan lamari? Barasa Hassana Ayuba Tula cewa ta yi. kasan nan rabuwansa fa sai ikon Allah rabuwansa zai yi wuya ne kaga na ɗaya? akwai mutanen arewan da suka yi aure a kudu akwai kudu da suka yi aure a arewa akwai mutane da yawa da dukiyoyinsu na kudu akwai kudu da dukiyoyinsu na da yawa a nan arewa ba wanda zai so ya tashi ya tafi ya bari shi yasa rabuwan kasan nan zai dan da wuya gaskiyan kenan ya zama wajibi ne su zauna kuma su sake tattance rayoyin mutanen da suka ji kafin nan a mika ma shugaban kasa cewa ga abin da aka jiwo shin wani shiya na iya balle tserewa daga wata ƙasa cikin sauƙi ba tare da an kai ruwa rana ba? Dr. Awal Abdullahi mai yin sharhi ne game da harkokin siyasar cewa tarihin duniya ya nuna cewa ba a taɓa yunkurin raba ƙasa a zauna lafiya ba su duk wani wanda ya tunanin yana son ya balle ina tabbatar maka ita gwamnatin tsakiya ba za ta taɓa bari ta zauna ta balle ta basu su balle ba zan baka misali lokacin da ƙasar germany ta tara biyu kafin a yi wannan an ɗauki sama da shekara goma ana yaƙi an yi haka a sudan sama da shekara goma yaƙe-yaƙe aka yi ta yi aka zo suka rabu yanzu da suka rabu sauran sudan suna nan suna yaƙi yakan junansu da junansu yanzu haka kasan kamarun akwai bangaren turanci akwai bangaren faransanci su ɗan turancin suna so su bangare amma ana nan ana yaƙi ta dai bayyana cewa a wannan tarurrukan share fage da ake yi yankin arewa abin da ya fi damun wasu da yawa shine a kirkiro masu jiha na kashin kansu yayin da su kuma mata suke neman a kara masu guraben daunin iko kamar dai yadda zainab babaji ta zanta da wata mata yadda ta halarci irin wannan taro na share fage suna na Jummai Madaki na shugabancin rapa muka ce 35 bisa dare ba faɗa muke da su ba. Kenan wai har yanzu ko ba gamsu da wato abin da ake yi ma mata ba ba idan kika duba ministoci akwai mata ƙananan hukumomi akwai mata jiha akwai mata bai har yanzu ba su gamsu ba. A'a ba mu gamsu ba muna cewa a ba mace na kwari don ta san da ta fito ta duba kasawan mace ta daga ta ta sa ta a kujerin da ita ma za ta taimaka. Sanshar manufashi murya Amurka daga Katsina a Najeriya. A gai da Sani Sha'ib Malam Fashi yanzu kuma sai. Wasanni a takaice. rage saura makonni biyu a soma fafata gasar kwallon kafa ta cin kofin nahiyar amurka ta kudu wato kofa america har kawo yanzu babu tabbataccen inda zai karbi bakuncin gasar da farko dai an tsara kasar argentina ce za ta karbi bakuncin gasar tare da haɗin gwiwar kasar colombia to amma kuma an karbe damar daga argentina a ranar 20 ga watan nan na mayu biyu bayan jerin zanga-zanga da aka yi a kasar ta argentina hukumar kwallon kafar nahiyar amurka ta kudu ta ce an cire argentina daga karbar bakuncin gasar ne saboda yanayin da ake ciki a kasar a halin yanzu inda ko bayan zanga-zangar kasar kuma na fama da hauhawar annobar coronavirus a yau litinin ne ake sa ran hukumar za ta tattauna domin cimma matsaya akan mataki na gaba da za a ɗauka akan gasar mai horar da 'yan wasa zinedine zidane ya ce ya yi murabus daga mukaminsa a kungiyar real madrid ta kasar spain ne saboda ya gano kungiyar bata da yakini a kansa zidane dan kasar faransa ya sake barin kungiyar a karo na biyu a ranar 27 ga watan nan na mayu bayan da kungiyar ta kasa lashe kofi ko daya a kakar wasanni mai ban kwana ta 2020-2021 ya yi aikin horar da 'yan wasan kungiyar na farko ne daga shekara ta 2016 zuwa 2018 sa'ad da ya yi murabus kana kuma ya sake dawowa a cikin watan maris na shekara ta 2019 a cikin wata buɗaɗɗiyar wasiƙa da wata kafar yada labaran spain ta wallafa zidane ya ce ya bar kungiyar ta real madrid ne saboda bata yi amanna da shi ba haka kuma baya samun goyon baya da kwarin gwiwar da yake bukata na gina kungiyar kocin ya sami lashe gasar zakarun turai har sau uku a jere da kuma gasar la liga daya a zamansa na farko a kungiyar ta madrid kana kuma ya lashe gasar la liga ta biyu a komawarsa ta biyu masu fashin baki kan lamuran wasanni na ci gaba da sharhi akan karon battar karfe tsakanin chelsea da manchester city a wasan karshe ta gasar zakarun turai ta wannan shekara chelsea wadda ta yi waiwayin mamaki a dab da karshen kakar wasanni ta sami nasarar doke manchester city da ta lashe gasar premier ta bana da ci ɗaya da nema ta kuma daga kofin na zakarun turai a filin wasa na porto da ke kasar portugal a ranar asabar Shehu Nasiru Italy na daga cikin masu bibiyar lamuran kwallon kafar Turai. Guardiola shi ya ci Man City. Fatan inda yake yi har ya kawo fanar shi a bai buga ba. Ya kashe standing midfield ɗin shi. Kuma shi Stalin inda ya sa kuma ba shi ya kasa ba. Foden yake sa wurin nan sai ya sa Rodri tsakiya. To sai ya cire Rodri sai ya sa Stalin sai kwallo ta mutu. Su kuma Chelsea kaga ai ta tsakiyar nan ce ta inda babu standing midfield ɗin nan nan sun ka shiga ai ka kula duk tu an tiri in su babu wanda ka tahiya to dan shi ne kaga stalin da bahada sai an kai ko babu su cikin kullum wannan ne dai karo na biyu da chelsea din take lashe gasar ta zakarun turai a tarihi bayan da ta taba lashe gasar a shekara ta 2012 yayin da manchester city ko wannan ne karon farko da ta sami kaiwa wasan karshe ta gasar to amma mafarkinta na daga kofin na zakarun turai karon farko a tarihi bai kammala ba murtala faruk sanyin na muryar Amurka a Abuja, Najeriya. A gaida na sanyin na, da wannan ko muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai a takaice. Dimokuraɗiyya kanta tana cikin haɗari a nan gida da ma sassan duniya, in ji shugaban Amurka Joe Biden a wani gargaɗin da ya yi yau litini yayin da yake ajiye furanni a makabartar sojoji ta ƙasa da ke Allentown, Virginia. Biden ya yi waɗannan kalaman ne bayan da shi da mataimakiyar shugaban ƙasa Kamala Harris da manyan jami'an sojojin ƙasar suka yi hidimar ajiye furanni a makabartar ƙasa ɗin ta Allentown. Abin da muke yi yanzu yadda muke girmama sha'anin tuna gwarazanmu da suka faɗi zai yi tasiri kan koshin demokaradiyya za ta jure na lokaci mai tsawo ko a'a. a cewar shugaba biden a wani nuni a fakaice da kutsawa ginin majalisar dokokin tarayyar amurka da masu neman sauya sakamakon zaben da aka yi a watan oktoba suka yi ranar 6 ga watan janairu wasu jami'an tsaron kasar turkiya sun kama wani ɗan ƙanin malamin addinin musuluncin nan da ke nan amurka mai suna fetullah gulen a wani aikin harkar tsaro da suka yi a ƙasar waje kuma sun kai shi ƙasar ta turkiya inda zai fuskanci shari'a a cewar kafar yada labaran gwamnatin turkiya a yau dinnan litini an kama salahuddin gulen wanda ake nema a turkiya kan tuhumar kasancewa mamban wata kungiyar ta'addanci a wani aikin tsaro da hukumar leƙen asirin turkiya mit a takaice ta gudanar a cewar kamfanin dillancin labarai na anadolu hukumomin leƙen asiri na burtaniya tare da sauran hukumomin tsaron ƙasashen yammacin turai na taimakawa ma wani sabon bincike da amurka ke yi na gano asalin cutar corona a cewar wasu jami'ai a bangarori biyu na yankin atlantika binciken zai fi mai da hankali ne kan ɗakin binciken ƙwayoyin cututtuka na wuhan da ke china yayin da ake ƙara zaton wannan cutar da ta gallabi duniya ta kuma yi sanadin mutuwar miliyoyin mutane ba mamaki daga wannan ɗakin bincike ta fito zargin da ita kuma china ke matukar karyatawa. to masu raro baki ɗaya abin da ya sauka kenan a jerin shirin shirin namu na yau sai kuma gobe idan allah kai mu za ku dosa abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin yanzu a madadin ibrahim kalama garba da ya na gabatar da shirin da kuma julie leathers gresham wadda ta bada umarni da ma injiniyan mu na yau sarfil hashin gumin ne ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc salamu alaikum